Jama'a musulmi barkamu da sake haɗuwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta Darul Hadith Salafiyya kafin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria Allah ubangiji ya cikan shi da rahma. A yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba daren sha shida ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da uku ga watan biyu shekarar Bature 2026 wannan kuma shine darasi ne lamman kasas na 38 insha Allah a cikin jeran giyar darussa na karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ولف الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني الله مره في سنة خليفة بكشف الرحمة إذا جماعة ما تودي بي ما وانا درس في بس من تابع آه، منا جبن دمالا كبياني جمدا الركوع لا مش جاين في وجوب الطمأنينة في الركوع وتوجب شنسا مدى نسوه yayin da mutum ya shiga yin wato gabar ruku'u a sallah a jiya da muka yi darasi in ba manta ba mun tattauna game da daren rabin watan sha'ban wato lailatu annisi min sha'ban to bayan bayanai da muka tattauna akwai wasu da suka yi tambayoyi bayan da aka gama darasi a shine na ga dacewan mu aini wato yi ishara kafin mu ci gaba insha Allah wasu sun yi tambaya akan cewa to abubuwan da muka ji na nasoshin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da irin falala da Allah ke yi wa bayinsa a wannan dare shin ya tabbata akwai wasu ibadoji kuma da aka nemi mutum da ya gabatar da su kamar wasu nafilfili na musamman ko wato wasu zikirori ko wasu addu'o'i ko karatun alkur'ani saboda akwai wasu hadisai da suka zo da waɗannan bayanai to a ƙashin gaskiya malamai sun tabbatar da cewa bacin abin da muka ambata na wannan gafara da Allah ke yi wa bayi waɗanda waɗanda aka so gace to duk wani nasi ko hadisi da ya zo yana magana akan falalar wata addu'a ko nasila ko yin wani karatu a wannan dare ba su inganta ba sai sauka ga gabaki ɗaya ba mu yi wani magana game da waɗannan ba kuma muka yi mana ishara a kan cewa da yawan abubuwan da aka dangana ga wannan dare na ibadoji na musamman ba su inganta ba ina fatan jama'a gani da haka za ka ga akwai wasu sigogin addu'a da ake cewa mutum in ya karanta a wannan dare ko in yayi nafila mai irin wata salo da raka'o'i da karatu da surori waɗannan duk ba su inganta ba iya abin da ya inganta shi ne muka yi to amma wannan baya hana mutumin da yake da dama wani wazifa na karatu da yake na alkur'ani a dukkanin dare ya tashi ya karanta a wannan daren amma ba da niyya cewa wannan karatu ne na musamman saboda daren ba ina fata an gane dama ka saba muraja'anka ko tilawanka ka karanta sura ko shafuffuka ko izu ko abin da ya samu abin da ya sawaka sai ka tashi kai a wannan daren shikenan ya tabbata ina fata an gane ko kana da wasu addu'o'i dama da kake yi a tsakiyar dare ko ɗaya bisa uku na ƙarshen dare sai ka tashi kai duk babu ne ka saba miƙewa kai na kirkiri a duk dare in ka tashi sai kai a wannan daren duk daidai ne amma ka ƙudurta cewa wannan nafila ce ta musamman saboda wannan dare irin yadda ake yin nafilfili na musamman a daren wato lailatul qadr a cikin watan ramadan to wannan babu dalili da ya tabbatar da shi ina fatan jama'a gani Allah madaukakin sarki ya samu dace malam yake wujubu tamani ta cikin ruku'i wajabcin samar da natsuwa a cikin ruku'u idan aka ce a tamanina amma yadda bayanin zai fitar da ma'anar shi insha Allah na hakika shine mutum ya tabbata har a ga alaman tabbatuwa ta tare da shi shine ba wuce ce ce natsuwa ina fata an gane wato ba a buƙatar mutum idan ya zo gaban hukumu a ga yana yin shi gudu-gudu sauri-sauri kamar wanda ake bin shi za ka ji nasoshin hadisai da alaihi sallallahu alaihi wasallam karara yake nuna hani game da ainihin wato wannan irin gaggawa da za ka ka ga mutum na yi kamar yana kwakwafe irin na kuciya ko wani abu makamancin haka wannan kuma shine ma'anar ko daga cikin ma'anar kushu'i da alkur'ani ya yi umarni ko ya sifanta bayan Allah muminai cewa suna samarwa a cikin sallansu قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون wannan na ɗaya daga cikin ma'anar khushu'i da Allah yake ishara ana a samar da natsuwa na gaɓoɓi to kowane gaɓar sallah ana buƙatar idan ka kai wannan gaɓar to a ganka ka su. musamman a ruku'u da sujuda saboda za ka ga su ne gaɓoɓin da aka fi tauye wasu waɗannan gaɓoɓi idan mutum yana tsaye za ka ga ko ba komai zai tsaya na wasu lokuta da za a iya cewa wani a tsaye yake amma daga lokacin da ya tafi rukuni ko sujuda to nan ne inda za ka ga sauri sauri gudu gudu an fahimta to ba a son a ga mutum bai tabbata a wannan gaban ba sannan kuma a ga yayi intiqali ya ce ba daidai bane har za ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wato sata mafi muni shine wanda mutum ke yi a waɗannan gaɓoɓi za mu ji yaya ake yin sata a ainihin wato waɗannan gaɓoɓi insha Allah malam ya wa kana yatma innu fi ruku'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana samar da natsuwa a cikin ruku'insa wa amara bihi al-musi'a kuma annabi ya umarci wannan mutumin da ya yi ɓatacciyar sallah ina fatan har yanzu ba mu manta shi ba ko dama tun mukaddimar littafin nan muka ce za mu yi ta jin wannan hadisin ana maimaita mana shi saboda kowane gaba da annabi ya mishi bayani yadda za a yi don an zo wannan gaba sai an ƙara tuna maka cewa annabi ya umarce shi saboda daga cikin gaban da bai samar ba kenan har annabi ya ce mishi ya je ya maimaita sallah dan bai yi sallah ba annabi ya ce mishi irje fa salli fa innaka lam tusalli to da yazo yace ya manzon Allah ban iya sallar da tafi wannan da nayi ba sai annabi ya karanta da shi yace ya manzon Allah ka koya mu to duk inda annabi yace mishi yi kaza to dalili ne akan yin wannan aiki a cikin sallah yana daga cikin dalilin da ke tabbatar da ingancin sallah rashin samuwan shi ko rashin sallah ne an fahimta ko da haka annabi ya ce mishi faqala innahu la tatimmu salatan li ahadi ka sani cewa sallan mutum baya cika kowane ne shi minan nasi cikin mutane hatta ya tawabba'a har sai yayi alwala Wata shine gaban farko da annabi ya fara mushi bayani to da annabi ya ci gaba da mushi karatu shine ige-igen da kuka ga yayi sai ce alhadith hadisin dama yana da tsawo kuma mun karanta tun a baya sai ya ce wa to a cikin bayanin hadisin sai annabi ya ce mushi thumma yukabbiru sannan sai ya kabbaran shiga sallah shine wannan yukabbiru da aka kawo a nan nan ma sai ya ige-ige kun san bayan takbiratul ihram annabi ya ce mishi yayi karatun fatiha da sauran bayani thumma yaqulu sai yanzu an gama bayanin karatu da sura sai annabi ya ce mishi sannan sai ka ce Allahu akbar wani kabbara ke na wannan na tafiya ruku an gane ko yace thumma yarka'u sannan sai ya yayin ku'u to ga muhallin shahid hatta tatma'innu mafasilahu har sai dukkanin gaɓoɓin jikin shi sun natsu wato sun daina motsi sun daina haraka an gane ko to a yanzu ne ka tabbata a cikin ruku kamar yadda muka nuna mana cika ruku yayin da kake ɗaga hannu kace Allahu akbar ka tafi har ka je ka dafa gwiwawunka da tafin hannayenka ka baza yatsun ka ka gadon bayan ka ka wato kanka da wuyanka to sai ka natsu a ga dukkan gaɓoɓin jikinka sun daina motsi shine natsuwa da amma daga lokacin da aka ka ci gaba da sukur-sukur har yanzu baka natsu ba ina fata an gane da haka ba a so a ga ka ci gaba da wani layi haka kamar sufurin ko kuma ba kama kai ba kuma ka ƙara ɗagowa a ruku'u bai samu ba idan ku baka samar da ruku'u ba to ka tauye wani rukuni mai girma na sallah wanda rashin samo wannan rukunin na iya ɓata sallah jama'an gane wannan da yake ko da haka malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi thumma yarka'u hatta tatma'innu mafasilahu mafasilahu har sai dukkanin gabo mafsal shine duk inda kashi ya rabe a jikin mutum tun daga na yatsu wannan an gane ko har na an yi wato wuyan hannu har na gwiwan hannu har na kafaɗa har ƙasusuwan gadon baya asali ma su ne an yi wato mistal ko jami da aka ce mafafi kasan ƙashin gadon baya a jajjone suke da juna haka ko to har sai sun tabbata bayan ka tankwara su kayi rufe. ina fatan jama'a mun gane wannan hadisi kamar yadda muka ji malai ce hadisi ne da ya zo cikin riwayar rifa'atu bin rafi wanda ya bada labarin khallad bin rafi shine wancan al-musi'u salatihi din malam yake wasu dilla nan ina karanto mana kasani akwai wasu bayanai masu muhimmanci da ya kamata mu wannan hadisin malamai sun yi hujja da shi ala wujubi na fi arkanis sala akan wajabcin dukkanin gabobin sallah to sai an samar da nasuwa a ciki wabihi qala al-jumhur wannan shine fatawan mafi yawan malamai tun daga malikiya har shafi'iyya har hanabila sun tafi akan cewa lallai natsuwa a cikin sallah wajibi ne rashin shi yana iya sa mutum ya rasa sallah waɗanda suka ce ba lallai sai an samar da shi ba a matsayin wajabci su ne 'yan hanafiya su suka ce kawai mustahabbi ne falala ne an gano wannan ke shi yasa ka ji malam yace wa bihi qala al jumhur mafi yawan malaman fiqh abinda suka tafi a kai kenan ya shi sai yace wasahara an al hanafiya anna tama'ninata sunnatin sun ga magana amma su ɗan hanafiya ya shahara a wajen su cewa irin wannan natsuwar to abu ne da ake so sunna ne amma ba wai a matsayin wajabci ba wa sarraha bi zalika kathirun min musannifihi shi yasa zaka ga mafi yawan littattafan hanafiya na fiqh to haka suke cewa samar da natsuwa a gabar ruku'u to sunna ce basa lissafawa cikin farillai ko a wujuba abubuwan da suke wajibai amma daga cikin malaman hanafiyan hatta su din hanafiyan ma to wasu malamai ba su goyi bayan ra'ayin mazhabinsu ba kamar al-imam al-tahawi mai sharhu al-aqiqah al-wasiyya ya shine littafin an gane ko bahanafi ne al-hanafi to shi a nashi fahimtar ya tafi akan cewa wannan natsuwan wajibi ne ba ba sunna ba kamar yadda yan mazhabin ke faɗi an gane ko shine yace lakin kalamu tahawi a tahawi kastarihi fil wujudi indahum amma dai imamu sahawi shi zancen shi ya tafi akan wato wajacci ne wannan nasuwa to idan aka ce samar da nasuwa menene gwargwadon daɗe wanda za a ce mutum ya samar da nasuwa nan ma malamai sun ƙaru juna ilimi wasu malamai suka ce daga cikin lafuzan azkar da ake yi a cikin ruku wanda shine za mu zo mu karanta bayan wannan gaban suka ce to a duba lafazi mafi karanci da kuma adadi mafi karanci to idan mutum ya tabbata a ruku'u gwargwadon da zai yi wannan zikirin iya wannan adadin to ya samar da nutsuwa kun gane bayani to a cikin lafuzan azkar da ake yi a ruku'u wanda yake da lafazi mafi gajarta shine subhana rabbiyal azim za mu zo kan shi iya subhana rabbiyal azim ya tabbata ba sai an ƙara da wa bihamdihi ba an gane ko da haka lafazin zikiru ruku mafi gajarta shine subhana rabbiyal azim to adadi fa sai an yi akalla guda uku shine mafi karanci to suka ce daidai lokacin da zai ishi mutum ya yi wannan zikiri mafi gajarta kuma ya maimaita sau uku idan mutum ya tabbata a cikin ruku iya wannan tsayin ya samar da natsuwa to abin da za mu ce mu a irin yanzu da muka saba da agogo sakon nawa kenan ko minti nawa gwargwadon wani adadi na sakonni zai ishi mutum ya faɗi subhana rabbiyal azim sau uku ya maimaita kowa na iya zuwa yi wa shi ko kuma aka ce faɗin da za a yi ba wai shi ma a gurgudawa a'a cikin natsuwa saɓani yadda za ka ga mutane da yawa suke yin zikirorin su a cikin ruku za mu zo kan gaban a karu ruku a nan ne inda mu wannan bayani amma a nan muna son mu gane maganar da malamai suka yi na mafi gajartar lokacin da ake samar da natsuwa ne da haka idan ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim da uku to iya wannan duration nan ya wadatar na natsuwan da ake bukata an gane wannan da ke ko to na yi ƙoƙarin ni in yi practice in ga sakon nawa zai ishi mutum ya yi sai na ga aƙalla duk yadda mutum yake da saurin baki to zai iya cewa subhana rabbiyal azim a cikin sakon biyu zuwa uku an gane ko sakon biyu zuwa uku wannan sakon na agogon nan da yake kil kil din nan to cikin biyu zuwa uku mutum na iya cewa subhana rabbiyal azim sau daya to kaga akalla ana buƙatar sakonni nawa kenan sakwanni tara ko a round of ko a ce sakon goma ma'ana kenan ana son mutum ya tabbata a cikin ruku ƙalla sakon goma wannan gane saurin baki kenan ba amma wanda zai yi shi cikin natsuwa fiye da yadda muka sifanta ɗin nan to ƙalla zai wuce sakwanni goma to me wannan bayanin nawa ke son ya fahimtar da mu shine duk ruku'un da za a yi shi a ƙasa da sakon tara ko takwas to malaman nan suna cewa bai yi ba shi ne ma'anar magana Allah ya sa an gane yanzu da aka irin eh, rukun nan da za ka yi shi an yi shi ɗan cas takwas ɗaya biyu mutum ya ɗaga ika ce to me ya faɗa a ciki gaskiya jama'a wannan sallah akwai matsala jama'a sun san mutum ko kuma idan limamin da kake bi sallah irin haka yake yi to gaskiya babu shawara ka canza limami ka nemi wani limamin ya rinka jan ka sallah domin shi a karan kanshi sallar shi bata inganta ba Shi ne abinda karatun yau zai zo ya tabbatar mana to kuma an ce ka bi wanda akalla kana da natsuwa cewa sallar shi ta inganta to wanda ko baya samar da natsuwa a ruku'u manzon Allah ne da kanshi yace bai da sallah dan Allah baya kallon wannan sallah to shi ba a kalli sallar shi ba ina ku da kuka zo na da kashi <laughs> Allah ta an gane shi yasa wajibi ta samar da limamai da suka san yaya ake yin sallah irin ta manzon Allah don ko ba komai su rinka taimakawa mutane wajen sallar ta inganta to wa ma akthara al masajid alladhi yusalluna al a'imma ala hadhihi shakl masallatai nawa ne limamai suke yin irin wannan sallar na kokofan kuciyar nan Allahu akbar Allahu musamman ba shi za a shiga Ramadan ba har za ka je wasu limamai ma har suna ake sa musu fijo eh sunan su kenan fijo Allah kyauta to kun ji magana suka ce a kalar mazakalar hadithan lari a harajin wa buda wa zai fi kauli subhanar salatan sun ruku'i sai suka ce wa zalika a dinahu kun wannan shi ne lokaci mafi gajarta da ake neman mutum ya samar amma in so samu ne ya fi haka don natsuwan ya fi tabbata na fata an gane sai ya فذهب قوم لهك وسمى لما يتكتفى كان شواء إلى أن هذا هذا مقدار الوقوع والسجود wannan وانا شيني tsayin da ake son a samar a cikin ruku'u ko sujuda wala yujzi'u adna minhu kun gani ko duk ruku'un da aka yi ko sujuda da aka yi kasa da lokacin da zai ɗauki mutum ya ce subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la sau uku to sallar shi ba ta yi ba Na yi yujzi'u bai inganta ba bai wadatar da shi ba kuma an lura da haka duk wanda za ka je ka ga yana ruku ko sujuda cikin sakon uku ko hudu ko biyar kai wannan gaskiya da saura an gano wannan biyu dan wannan da za ka ji mutane na ba haka ake yi ba jama'a a hankali ake son a yi komai cikin natsuwa fala wa khalafahum akharuna yace wasu malamai kuma sun saba wa wannan ra'ayi faƙalu su kuma suka ce idza stawa raki'an wa tuma'anna sajidan ajza'a idan dai mutum za a iya ganin shi a ce yanzu haka yi rukuni, yanzu haka yayi sujuda komai gajantan wannan ruku'un da yayi ya wadatar suka ce in ya tabbata yayi an fahimta ya wadatar sai malam yace wa hadha qawlu abi hanifa sai kun ga maganar abu hanifa da yan ahnaf suka yi wuja da shi kenan shi yasa su a wajen suka ce wannan tamanina din ba wajiba ba ce wa abi yusuf wa muhammad da shahararrun almajiran nan nasa guda biyu abu yusuf alqadi da muhammad ibn shayban intaha wa qala sundi malam sundi mai hashiya yace nafa tahawi fi atharihi al-imam qahawi da yazo cikin mushkilul athar ga abin da yace anna mazhaba abi hanifa wa sahibaihi mazhabun limamin mazhaban mu abu hanifa da manyan almajiran nan nashi guda biyu shine Abu Yusuf da Muhammad shine istirabu tamanina fi ruku'i was sujud yace sun tafi akan farlancin natsuwa a cikin ruku'u da sujuda wa huwa aqrabu lil ahadith kun ga maganar sahabin ta ko sai aka ce shi bai tafi akan ra'ayin mazhabarsa ba yace wannan ra'ayin da yace wajibi ne a natsuwa ruku'u da sujuda aqrabu lil ahadith shi ya fi dacewa saboda hadisai shi ka goyi bayansu. su dama duk yadda malamin hadisi yake to duk inda ya ga mazaban shi ta tafi saɓanin abin da hadisi ya tafi a kai to sai kaga ya dawo da ra'ayin hadisi a kan shi ne abin da ya tabbata shi sa irin malaman hadisi a cikin mazaba? irin su wa'annan za ka ga ana kyamun su ba sa son su yan mazhaba saboda suna musu damiji sosai don su duk in hadisi ya tabbata za su ce to ra'ayin hadisi shi ake ji. akwai irin sa a hanafiya kamar yadda ka ji hawi akwai irin sa a malikiya irin su da littafin a tamhid wa yake da suna a ibnu abdul barri annamari akwai irin sa a shafi'iyya irin su nawawi ina fata an gane to yan a hanabila kan su kan ba ma a magana ina fata an gane domin su imamun ne fi sunna Allah ubangiji ya gafarta musu baki daya to kun ji wannan shine magana sai mu koma sama sai ce la takumu salatu al-ahad hatta yatawadda ko laha wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance har ila yau yana cewa a ar-ruku'a wa sujuda ku cika ruku'unku da sujudanku to me ake nufi da cikawa shine suka ce ai i'tu bihima tamaini kamilaini ku rinka yin sujudan ku cikakku wato kammalannu haka dai da aka ce a cika kenan ana son a ga kayan natsu a ciki kenan haka ba a son mutum a ga yana sallah sauri-sauri jama'a ba daidai ba ne bishara ita ihima ka yi su kuma ka cika sharuɗansu su ne sharuɗan da za mu zo mu ji bayani wa sunanihima da sunnoninsu wa adabihima da ladubbansu wa auku tsama'anina fihima haqqaha sannan ka ba wa natsuwan da aka ce a waɗannan gabobin ka ba su haƙƙinsu fata jibu na fi ma fil da haka samar da natsuwa a cikin ruku'u da sujuda dole ne sallar da kake yi ta farilla ce wa kadafin nafi ko ko sallar nafila da haka kaka ce ai saboda wannan nafila ne bari in yi shi yadda na ga ma. a'a idan ruku'un nafilan nan bata shiga ba to nafilan ma ba ta an gano wannan da kyau ko yawwa inda shafi'iyya haka in shafi'iya suka ce wa zalika bi an tastaqirra a'da'uhu dan haka abin da ake nufi da natsuwan shine aka dukkanin gabobin jikinka sun tabbata fi muhalliha a muhallin da ya dace da kowanne da haka hannunka da ka a kan gwiwa to a ga ya miƙe ya tsaya gadon bayanka a ga ya miƙe ya tabbata kanka a ga ya tsaya ya daina layi jama'a an gane ko haka kwankwasonka da sauran gaɓoɓin jikinka duka aga kowanne ya saya. to wannan shine ma'anar tsamanina din qala al-harrani al-imam al-harrani yake al-itmam abinda ake nufi da cika waɗannan gaɓoɓi shine at-tawfiyatu lima lahu suratun talta'imu min ajza'in wa ahadi shine a haɗa suran abu da yake da gaɓoɓi daban-daban a haɗa shi a wuri ɗaya shine ma'anar itmam to misalin wannan yanzu kaman yanayin ruku'un nan wani sura ne ake son ka samar wanda kafin kai ruku'u ka ga babu wannan suran ko to yaya ake son a ga mutum ya yi wannan ruku'u ya cika shine a ga tafukan hannayen shi akan gwiwa a ga gadon bayan shi ya miƙe kafafun shi a tsaye kan shi ya daidaita da gadon bayan shi to ka samar da cikakkiyar wannan sura shine itimam ina fata an gane kamar a ajiyewa mutum abubuwa ne fat sai ce ya haɗa su to haɗa su su zama abu guda shine itmam an gane ko yace kaza fi sayd al-qadir li munawi haka malam munawi ya kawo cikin Faizal ƙabir qadir din sa da haka sai yace fa wallazi nafsi bi mun koma sama kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da wanda raina ke hannunsa kaga annabi na cikin bayanin tsarin yadda ake ruku ne da sujuda ko amma sai ya shigar da rantsuwa a cikin tsakiyar zancen malamai suka ce wannan dalili ne akan mutum na iya yin rantsuwa ko da ba a nemi ya rantsuwan ba ina fata an domin kaga anan ba wai an nemi annabi ya rantsuwa ba ne sai ya rantsuwa ko me yasa ya rantsuwa sai aka ce domin ya karfafa zancen shi ya nuna girman al'amarin kuma ya tabbatar da cewa abin da yake faɗi haka abin yake da haka babu laifin irin yadda in muna magana wani lokacin za ka faɗi wani magana ka ce hin hmm, na rantse da Allah kun ga kaza ko kaga wannan rantsuwan ya yi shi ne domin a gaskata zancen shi kuma a gane muhimmancin zancen to babu laifi irin wannan duk da cewa ba a fiye son hakan ba ina fata an gane wannan na iya shiga cikin la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi ayman wannan shi ake cewa lagul ayman an gane ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa wallahi nafsi bi yadihi har kullum irin waɗannan hadisai malamai suna ƙara fitar da bayani akan cewa su ne a hadisu sifat hadisan da suke tabbatar da sifar Allah madaukakin sarki domin kaga annabi ya rantse da ransa ya rantse da afwan hannun Allah da ransa da yake dauke da ransa ina fata an gane to kaga Allah na da sifar hannu kenan irin wanda ta dace da Allah ba irin na halittu ba saboda Allah yake laisa ka miki shay manzo Allah yake na rantse da wanda raina ke hannunsa inni kun ganna innan tabbas ya ƙara kawo harfu tauki lallai ni la arafu sai kuma ya kawo lamu alqasm kaga wannan maganan babu a cikin shi kenan sai da annabi ya rantse ce fa wallahi nafsi biyadihi inni la ya tsare maganan duk da wani dalili da zai sa kan cewa sinin abin da yake faɗi yace la'arakum min ba'di zahri kaji Ya yace wallahi tabbas na rike da wanda rai nake hannunsa yake hannunsa ina ganin ku ta bayan bayana da haka ko da kuka ga ina shiga gaban ku ina sallah to karku ku doka abin da kuke yi bana gani wallahi ina ganin ku ta bayana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan manzan Allah kenan kuma wannan maganar da ka ji manzan Allah ya faɗa haka abin yake malamai sun kai sun komo wajen bayanin wannan ganin da annabi ya ce yana yi ta baya wasu malamai suka ce wannan yana nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi yana da wani ainihin wato a ido kenan ta kera da yake gani da shi wasu suka ce a'a wannan wani mu'ujiza ne daga cikin mu'ujizobi da annabi da Allah ya wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam da haka kawai yana gani yana ganin ne wasu suka ce kamar yadda annabi ce yana gani din nan a yayin da ake sallah kai ma ka zo ka ji a cikin sallah annabi ya faɗi wannan to haka duk sauran rayuwar shi ma idan yana tafiya idan yana gida idan yana an fahimta ko mu'ujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai malamai da suke da taka tsantsan suka ce a nan dai kam annabi ya tabbatar cewa duk sanda ake sallah to tabbas yana ganin bayan shi daga bayan shi ba tare da ya ga ba to amma in a wajen sallah ne fa ba a cikin sallah ba suka ce to kamar yadda muka ji ga dalili nan ya nuna cikin sallah to ba mu da dalilin da ya nuna a wajen sallah ma haka ne ta ji malamai kenan masu kiyaye wato duk abin da za su faɗi domin ƙa'ida shi ne wannan abin ba za ka iya tabbatarwa da ra'ayinka ba za ka tabbatar ne da nassi to shi annabin ya tabbatar da nassi ne cewa a cikin sallah yana gani a baya in ma yana gani a wajen sallar to ba mu da dalilin za ka sai mu ja baki mu shi abinda ibn hajar ya fice kenan a cikin fatul bani kuma wannan ra'ayi shi ne ya fi dacewa ina fata an gane amma kamar yadda nake malamai sun tabbatar da cewa yana yana zamowa mu'jizar shi har a wajen sallah wallahu a'lam manzo Allah sallallahu alaihi yake inni la'arakum min ba'di zahri ina ganin ku ta bayan bayana idza ma raka'tum a yayin da kuke ruku'u wa idza ma sajadtum haka a lokacin da kuke sujuda duk ina ganin yadda kuke yi wannan ma dinnan suka ce za'ida ce an fahimta ko ba wai nafiya bace ba wai annabi na cewa sai in ba ku yi ruku'u ne nake ganin ku ba a'a yayi ne kawai zarfi ina fatan gani a halin da kuke ruku'un nan ina ganin ku haka a halin da kuke sujuda ina gani. an gane kaka dauke shi a matsayin a inni la arakum min ba'di zari idza ma raka'atum in ba ku yi ruku ba ma haka yake mishi ba wallahu a'lam wannan hadisi ne tabbatacce wanda ainihin wato al-Imam al-Bukhari da Muslim da sauran malamai suka da shi wara'a rajulan wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ga wani mutumi la yutimmu ruku'ahu baya cika ruku'insa to kun ga magana annabi ya ganshi a halin kuma suna sallah kaga kenan yana ganin bayan shi din kenan wa yanqiru fi sujudihi wa huwa yusalli sannan kuma yana kwakwate da sauri sauri haka a cikin sallarsa fa a zahiri wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ne yana sallar shi shi kadai sai annabi ya ce mishi law mata hadha ala halihi hadhihi kun ga wannan mutumin da zai kare rayuwar shi har ya mutu a irin wannan abin nan da yake yi kaga annabi ma sai bai kira shi da sallah ba dan ba sunan wannan abin sallah ba ina fata gani da zai mutu a irin wannan abin nan da yake yi shi a wajen shi ya dauka yana sallah ma mata ala غير mata ala ghairi millati muhammadin da ya mutu ba akan addinin muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wani abin yayi ba shari'an manzon Allah ba kaga kenan bai da wannan ibadan da yake yi gaba daya yankiru salatahu kama yankiru rabu dama mutum yazo yana kokote a sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kamar yadda a hankaka ko a dabbobi masu cin naman nan yadda suke kwakwafan suna tattakan jini hasan suna tattakan jini suna yi suna ɗaga kai ko annabi ya ce ya za a yi mutum ya rinka ibada irin haka da haka wannan ba ibada yake ba ba sallah yake ba masalul sun la a hu, wa firu fi sujudihi masalul ja'i alladhi ya'kulu tamrata wa tamratayn sai manzo Allah yake to misalin wanda yake irin wannan kokofan da sauri sauri nan da nan ya rufu, ya dago ya yi da ya dago manzo Allah sallallahu alaihi ya ce baya cika ruku'un shi sannan yana kwakwafe a sujuda yayi ya dago yayi ya dago ba tare da ya samar da natsuwa ba ya ne ce misalin shi misalin mayunwaci da ya tashi cin abinci ga yunwa ta koda shi amma da ya tashi cin abinci sai aka ba shi dabino kwaya ɗaya ko kwaya biyu yanzu da za a tambaye ka ya ci abinci ko bai ci ba ya ci amma mai amfani abin da ya ci <laughs> ba su da wani amfani to haka inda a wajen shi shi wancan mai kwakwafan nan aka ce mai yayi me zai ce to amma shi ne irin sallan da Allah ya ce a yi to shi ne kwatancen da annabi ya yi da haka ya bata wa kanshi lokaci ne kawai bai yi abin da Allah ya nemi shi bai yi ba da haka irin wannan sallan ba irin sallan za Allah ne Allah baya ya na fata an gani so ba abun mamaki bane ranar tashin alkiyama idan aka mika mishi takaddun ayyukansa ya ga babu sallah ko ɗaya a ciki irin su ne sai su rinka cewa mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne ina duk abubuwan da na yi saboda bai yi su yadda Allah ya ce ba an gane ko su kuma mala'ikun da aka ce su ɗauki ayyukan an ba su condition cewa sai irin sallah kaza za ku yi recording cewa wani ya yi sallah kamar da kasan san examiner ne wanda aka ba shi makin skin abinda aka rubuta mishi a skin na makin din nan to irin shi ne in ya ga ɗalibi ya rubuta zai ce ya ce amma ɗalibin da ya cika takardu ba da irin wannan na kan skin din shi ba duk wannan rubutun nashi ba zai ba shi ya ci ba Allah sa an gane shi yasa jama'a bari ka yin sallah muna kwatantawa da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ne yake misalin shi misalin mayunwaci da ya ci dabino ɗaya ko biyu ne da yake ya ne an shai'a? shai'a wallahi ba zai wadatar da shi da komai ba Don shi ne ba zai kashe mai yunwa ba amma kuma zai sa shi a cikin magana don za a ce ai ka dai ci ko <laughs> kaga ba zai ce bai ci ba amma cin da yayi ne amfanar bai wadatar da shi ba to haka wannan abin da yake yi ne sunan sallah a wajen shi bai wadatar da shi daga sallan da Allah ya yake a yi masa ba jama'a an gane wani da ke ko Allah ya samu dace wa qala abu huraira sahabi abu huraira abdurrahman dan sakhra ad-dawsi radiyallahu anhu Allah ya kara mushi yadda ya yake nahani khalili da bidadina ya ni, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an anqira fi salati naqra dik ya hana ni in rinka kwakwafe ina caccaka irin yadda zakara ko kaza ke yi jama'a mun ai kowa dai yana ganin yadda kaji ke caccaka ko ya kuke ganin shi yake yi da ya caka zai dago da ya caka zai ba na ya ce kada abu hurera ka rinka yin irin haka a cikin ne a cikin sallanka kuna ganin yadda ake ƙara nuna menene ake bukata na samar da natsuwa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an altafita ko abu huraira ya annabi kuma ya ce min wa an altafita iltifata sa'alabi haka annabi ya hana ni rinka waiwaye waiwaye irin yadda kyarkeci ke yi Ko ya san kyarkeci ko ko ruwa zai sha saboda tsabar rashin amincewa da kowa yana sha yana haka <laughs> to haka zaka ga wani yake yin yana sallah to annabi ya hana abu huraira yi in annabi ya hana abu huraira kai kai halatta maka kai da haka masu waiwaye a sallah ku ma kun bi za ku zo ku ji su ma duk wannan waiwayen nan da mutane ke yi suna sallah ko wallahi fata sallar suke yi in ka kalli wani yana sallah za ka tausaya mishi wallahi saboda tun daga ɗaga sallah za ka yana ta haka yana ta haka yana ta haka kai baka kiyin baka kiyin sallar ba kuma baka yi sallar da za a karba ba musamman wannan kaje sallar ƙauyaku ko in ka je ƙauye ana cin kasuwan ƙauye mutum ya je sallah ya kake ganin sallolin nan ita kanta sallar da ake yi sai ka ji tausayin sallah to yawwa <laughs> sallah na shan wahala wallahi da sallah zai iya yin magana ko ya kuka wallahi da sai an rara shi sallah ka ga mutane ana ta zuwa kawai ana ta tattakawa ana ta kwakwafawa a yi a tashi kuma da suna yin sallah Allah ya kyauta to ji Abu Hurairah ya ce annabi ya hana ni kwakwate irin na yi wato zakara kuma ya hana ni waiwaye irin na yi wato a waige irin na karfeci sannan sai ce wa an iya ka iqa'il qardi kuma annabi sallallahu alaihi ya hana ni irin yin zama irin zaman ainihin wato birai wato irin wannan zaman iqa'u wanda ake jari kafafu haka dama da hagu sai a zaune da waya a tsakiyar kafafun an gane wannan zaman ko za mu zo bayani a kan shi shi ma can gaba to wannan zaman annabi ya hana wannan zaman a sallah Shi shine ika'u da aka hana yin shi a sallah to za ka ga birai su irin haka suke yi idan biri ya zo kawai da ya zubar da kafafun shi da hannun kawai sai ka ga ya tare to irin wannan ba a san mutum ya rinka yi a sallah an fahimta wannan hadisi al-Imamu Ahmad ya fitar da shi haka Abu Dawud da Tayalisi da al-Imamu Ibn Abi Shayba hadisi ne kyakkyawa insha Allah wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce har ila yau manzon Allah yana da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana cewa aswa'a nasu sariqa alladhi yasruqu min salatihi kun ji maganar da muke yi manzon Allah yake mafi munin barawo Shi ne wanda yake sakan sallan shi da kanshi mamakin Allah ka bi sallan da kake yi kuma da kanka ka sace wa kanka sallah kai wannan barawo ya kai barawo ana ai ko barayi ma suna cewa sata gidan barawo rance ko wato abokin barawo idan yayi sata a wajen barawo to sata nan bai sati ba <laughs> saboda shi din ya san inda zai je ɗauko kayan shi to yanzu ba wai abokin ɓarawo ne ya zo ya sata a gidan a'a shi ɓarawo ne ya shigo gidan shi kuma yawa kanshi sata kai wannan ɓarawo ya fi ɓarawo shi yasa manzo Allah da kanshi yace aswa annasi mafi munin ɓarawo cikin mutane shi ne wanda zai rinka yi wa kanshi sata kuma ku ji yake sata wa kansa Sallan shi to kai sai ka ce ya za a yi mutum ya sata a sallah bari ka ji Kalu, sahabai sun wadatar da kai wajen wannan tambayar kafin kai ka yi sai suka taya kai yin tambayar ya rasulallah! ya manzan Allah wa kaifa suruku min salafi. ta yaya kuma mutum zai rinka sata sallashi da sani Kala, ya ne da yake ai sauki ne abin. la ya wa la wala juda. duk wanda baya cika ruku'in shi baya cika sujudan shi wannan ne ɓarawon da ya sace wa kanshi sallar shi da haka yayi sallan kuma ya sace shi da haka ba a karɓa ba ba shi cikin lissafin waɗanda sai sallah ka ji haɗarin da wanda yake irin wannan wato rashin samar da natsuwa ko rashin cika ruku'u da su gida yake sa yake saka kanshi kenan ya saka shi kan cikin haɗari ne a cikin haɗari ne wahala Allah ya kiyaye da haka jama'a ba daidai ne. wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake tabbatacce insha Allah al-Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak haka al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kabir da wasu malumma hadisin ya zo a cikin asalin wasu lafuzza da kissa an fahimta ya kissan mai ba da labari shine an-Nu'man dan Murra yace ma tarawna fi sharibi was sariqi was zani me za ku faɗi game da mashayin giya ko ɓarawo ko mazinaci kaga waɗannan ai duk kabira ne daga cikin kaba'irul dhunub a ce mutum na shan giya ko yana zina ko yana fata sai ya tambaye almajiran shi kenan cewa me za ku faɗi game da shi wa zalika qabla an tanzila fihim al qalu Allahu wa rasuluhu a'lam annabi ne ya tambaye su sahabbai afwan cewa me za ku faɗi game da masu waɗannan laifukan a lokacin ba a saukar da hajjinsu ba sai suka ce Allah da manzansa suka uwa sani fara ta nabi yake kunna fawahish munanan halaye ne babu wata al'umma wadda a cikinsu waɗannan ɗabi'u kyawawa ne babu kowace irin al'umma komai lalacewansu zina mummunan aiki ne a cikinsu ba haka ba ne kai ba wani sahabi ya taɓa ba da labari ba yake hatta birai idan ɗaya daga cikinsu su yi zina ka ji birai ya hasu ma suna zina jefe shi suke yi wani sahabi ya taɓa ganin dare suna jifar ɗaya daga cikinsu, su saboda ya yayi kwartanci ya yayi zina Ka ga dabbobi kenan ma fa to ina kuma ga al'umman mutane da haka kowane irin al'umma ne komai maguzancinsu, su komai rashin addinin su komai tsaitsayewan zina mummunan aiki ne a wajensu. ba waɗanda suke alfahari da zina ina fata an gane sai dai in ce tsare wani kai sai tsarewa ne masu yi kawai sai a zuba musu ido amma ba wai don yana da kyau ne a yi wa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye sai ce za ku faɗi game da ɗabi'un nan suka ce Allah da manzon suka sani manzo Allah yake nan ɗabi'u ne haka sata babu al'umman da za su ce mu sata a wajen abu mai kyau ne ko akwai babu haka shan giya hatta larabawa da suka mai da shi wato ruwan dare kafin zuwa musulunci a jahiliya masu mutunci cikinsu ba sa sha shi yasa aka ce abubakar tun da yake ko ɗanɗanawa bai taɓa yi ba to balantana kuma su manzan Allah shekara arba'in da ya kafin a yi koshi da annabta ai yayi shi ne cikin wannan mudda na jahiliya period ko bai taɓa shan giya ba abubakar aka ce me yasa yake ko ba komai mutum na yin wa kanshi abun kunya in ya sha giya da haka mai mutunci bai kamata ya sha ba shi yasa Abubakar bai taba sha ba shi yasa suke ce Abu Bakar din ai wato uban samartaka wanda duk wannan wato hayakin nan da samari ke yi a ganiyar samartaka shi bai taba wannan wautan ba shi yasa suke jinjina masa cewa kai dattijan saurayi kenan Abubakar kenan Allah ya kara mushi yadda to kaga wannan don ku gane cewa lalle waɗannan ɗabi'un baki ɗayan su munanan ɗabi'u ne to da annabi yake hunna fawahi sai ce wa fihinna uquba a musulunci an saukar da uquba ga duk wanda ya yi su to anan ne sai yake wa aswa as-sariqa mafi munin sata ya yasruqu min salatihi ji kissa a wannan lafazin da ya zo duk da akwai magana a cikin a wannan isnadin an fahimta ko domin imam malik ya fita da shi aka ce akwai irsali an fahimta ko tare da isnadin sahihi ne amma mursal da wannan shi ne sai ce mafi munin sata shi ne satan da mutum ya yi a cikin sallarsa to me ake nufi sai ya ƙara bayani ya ce فقد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمهم أن الإحلال بإتمام الركوع والسجود كبيرة abinda annabi yake son ya sanar da su a nan shine rashin cika ruku'u da sujuda to laifin shi shi babban laifi ne kamar laifin sata da shan giya da zina kun gane kwatancen yanzu ko sai yasa annabi yake mafi munin sata kenan wa annahu aswa mimma taqarra indahu annahu fahisha kai munin shi ma ya fi munin da mutane ke ganin munin shi shine ba kuna ganin zina mummuna abu ba ba kuna ganin saka mummuna aiki ba ba kuna ganin shan giya to wanda bai cika rukuni munin nashi laifin ya fi na wancan mashayin giya ya fi na wancan mazinacin ya fi na wancan marawo kun ga kwatancin da ake kenan ashe kaga abu ne mai girma da haka wajibi mu rinka natsuwa zama a na sallah wa inna ma khassa ruku'a wa sujuda li anna al-ihlal fi al-ghalib inma yaqa bihima me yasa to aka ambaci iya ruku'u a sujuda a dukkanin ayyukan sallah saboda waɗannan gaɓoɓin guda biyu nan ne inda asalin tauye na natsuwa yake bayyana kamar yadda muka ce idan mutum ya kabbara in yana tsaye komai tsin shi da Allah sai ya ɗan tsaya dai na wasu sakanni wanda za a ganshi ya tabbata a tsaye ko ko zai yi mutum yana Allahu akbar Allahu akbar sai ya ɗan tsaya ko haka in yayi zaman tayya shi ma ta ɗan shi ya zauna amma ka ga ruku'u da sujuda to nan ne inda ake ciwa sosai nan da na mutum ya tafi wannan da ya dago shi yasa na ya ambaci waɗannan gabobin guda biyu an gane ko sai ce wa sammahu sarika ala ma'ana annahu khiyana da haka na biye ambace waɗannan laifukan da sata saboda shine ha'inci mafi muni fi ma'tumina ala ada'ihi wanda aka amincewa wanda aka ce idar da su kai da aka ce kai sallah dan kanka amma kuma sai kai wa kanka magudi a cikin sallah ai kaga kai aiki mafi muni Allah ya kyauta yace kaza fit tanwir haka yazo a cikin at tanwirul hawali wanda aka shirin al imamu muwatta na al imamu malik Allah ya sa mu dace da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaba da cewa wa kana yusalli wata rana manzon Allah yana sallah yana limanci kenan falamaha بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم آه، صلبه في الركوع والسجود لا يقيم صلبه في الركوع والسجود أنزع الله صلى الله عليه وسلم في سيحر يحراري يحرار ونمتن بإذن سعر تجيطا إذن شيء بايا تكا رفوع شيء بايا تكا سجود شيء ma'ana gadon bayan shi baya miƙewa a ruku'u haka in yi sujuda baya miƙewa ma'ana sai dan tsofa na haka Allahu akbar sami Allahu akbar haka sujuda daidai shi da kyau ba annabi sai hango shi ta gefen idan shi anan malamai suka yi magana game da wannan fadin cewa lamaha bi mu'akhkhari ainihi annabi ya ainihi wato harare shi ma'ana ya kalle shi ta gefen ido yanzu kuma muka gama cin cewa annabi a sallah yana ganin bayan shi ko Ya aka yi anan ina fata an gane malamai suka ce wannan bai kore cewa annabi na gani daga bayan shi din ba bai kore ba har ila yau amma tana iya fa'idantuwa zuwa ga a nahiyan gefen shi ne haka an fahimta ko kuma sai annabi ya ƙara kallon shi don ya nuna munin abin da ya yi to shine da aka idar da sallah falamman sarafa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'asharal muslimin ya ku taron musulmai innahu la salata liman la yuqima salbuhu liman la salbuhu a fi ruku'i wa sujud ku sani cewa duk wanda baya ni da gadan bayan shi a lokacin da ya ruku'u haka a lokacin da ya sujuda sallar shi ba ta cika ba a wani lakazin annabi yace innahu la yanzuru Allah ila la yanzuru Allah man la yuqim Allah ko kallon kallon wanda baya miƙar da gadon bayan shi a ruku Allah baya yi an fahimta ko wannan ma a kista ne na wasu tawaga da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imma musulunta imma su zo su ƙara koyan addini wanda mai riwaya shine Abdurrahman ibn Ali ibn shaiban shi ya ba da labari cewa baban shi aliyu dan shaiban annahu haddathahu shi ba shi wannan labari baban nashi sun zo ne cikin tawaga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tare da shi har lokacin sallah yayi sai annabi ya tada sallah suka ji shi sallah to a cikin su ne sai annabi ya hangi wannan wanda baya miƙar da gadon bayan nan nashi to da aka yi da sallar sai annabi ya waigo sai yake musu wannan jawabin cewa ya masharar musulmi ya ku taron musulmai kaga da waɗannan baƙi ne ko sai aka yi musu bayani saboda sun jahilci abin hu la salata liman la yuqima liman la yuqimu qalbahu fi ruku'i was sujud babu sallah ga wanda baya miƙar da gadan bayan shi a yayin ruku'u da sujuda kaga ana annabi yace la salata kenan ko da yayi wannan sallar babu ita an gane ko a lafazin al-Imam Ahmad kuma wani hadisin Imamu Ahmad ya fi da shi haka maja da wasu malamai to a cikin lafazin Imamu Ahmad ya zo da ƙarin ma wasu fa'ida a nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin yin mutu wannan bayanin sai ga ido ya hangi wani mutum shi kuma shi kaɗai a bayan sau ne yake nashi sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kula ko ya anta istakbil ila salati je ka sake sallah saboda la salata li fardin khalfa safi babu sallah ga wanda ya je tsaya shi kadai yake zuwa ya shiga cikin sahu bai da sallah da aka sallar da kai babu ita kama sake wata kawai to a cikin wannan labarin ne annabi ya faɗi wannan karatu ina fata fahimta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa qala fi hadithin akhar a wani hadisin daban annabi yace la tudzi salata ar-rajuli hatta yuqimu zahrahu fi ruku'i was sujud sallan da mutum ya yi baya wadatar da shi har sai ruku'un da ya yi a wannan sallan ya miƙar da gadon bayan shi haka idan ya yi su sujuda ya miƙar da gadon bayan shi a cikin sujuda da jama'a kun ji wannan shine gaban da malam ya tsaya a yi bayani game da wujubu tamaninati fi wajen wajabcin natsuwa a cikin rukuni. ina jin wannan bayanin yanzu ya bayyana mana kyakkyawan wato yaya ake son a samar da nasuwa a ruku ko to daga yau sai mu kiyaye kila a da kana yi amma baka kiyayewa to daga yanzu da ka san abin a karance a ilmance to zai baka dama ka sake kiyayewa domin yanzu ne zai ƙara zamowa hujja a kanka saboda yanzu ka san matsayin wanda baya samar da nasuwa a cikin rukunsa Allah madaukakin sarki ya samu dashi dan uwa masu albarka an neman lokacin namu ya kawo jiki